sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye ragun azanci in ka gane ba kai wasa warware tanadi ba duk wani hangi shi ke daga sikire shi kama ganye sikire shi kama ganye sikire shi kama ganye sikire shi kama ganye Sakire shi an kama ganye. gashin wance a ce wai za a yi kitsan wance an sakire shi an kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye na gode na gode allah saka da ubangiji kuma allah nuna mana naku yi in iya bakin duniya <laughs> kai an fi zama da kai dala in ka haɗu da awul biya ka shiga ce ina masu godiya sosai don shi ma ya kokari sannan na kira wai sa ban same shi ba yauwa ka san shi akwai mita ganyen ina ganyen na zai bar su to kenan za ta za ta insha Allah na gode <laughs> ana ta fama da jama'a wallahi to ake sanya sun yi kokari ne dole a musu godiya ko ba ka wallahi am dama ina so in tambaye ka mhm. me yasa da ka zo neman aure gidanmu ka ka bayyana man kanka ka ɓoye man kanka ko kai waye Inga da Allah ba wannan magana ta ba yanzu ba tukuna gaskiya a'a ni fa ba zan batta ba gaskiya sai an gaya mu kayi haka ne don ka samu sauƙin kashe kuɗi ko kuma me kake nufi to kin da ki ne dole sai kin ji dalilin da ya sani haka ko mm. to yanzu ko zan gaya miki kin san yanzu duniya ta riga ta canza mutum ake kiwo ba dabba ba ah. kuma na yi hakan ne saboda in samu wacce take so na tsakani da Allah saboda idan na fito na nuna cewa ni ga halin da nake ciki ko ina da hali ko wani abu ba lallai ne in samu wadda take so na tsakani da Allah ba kin gani kuma yanzu gashi ma na ga aya a gidanku dan kin ga gidanku karfa karfa aka mun saboda an ga ba mai kuɗi bane ne aka ɗauka aka ba mai kuɗi yar uwarki aka aura masa ita kin gane to wannan ma kaɗai ya ishe ya ishe ni ya ishe ki hujja tun yanzu daga gida ma gashi na fara gani to wannan shine dalilin da yasa kawai na ce ba zan bayyana kaina ko ni wane ne ba gara in fito a talaka na fitik idan mutum zai zauna da ni ya zauna a dani a haka mutum bai zama da ni aka ba ya kara gaba saboda ni kin ga wurin sana'a da unguwa da cikin gida da duk inda na je ni ina zama da mutane tsakani da Allah ne kuma zuciya daya kin gani to wannan shine dalilin da ya sake gana haka haka ne to ai kuma ka san an ce matar mutum kabarinsa kuma kowa hali da irin nasa ni ta ka bayyana min ma ba wani abu hali na daban nata daban a'a bari bari hajiya wallahi ki bari kawai na fa ga miki mutum ake kiwo yanzu ba dabba ba wani ma zai iya zuwa ya illata ka ya kashe ka abin za a fi saboda ya kana dan dan halinka <laughs> wallahi kwa cikin <sighs> kuma matsalar da na samu ta gidanku da a ce na bayyana kaina da tuni ba ke wace matata gani amma yanzu kin gamsu ko to shi kenan aiki yanzu mutum ya ce zai fita babban dinga nuku sai ka fita ka bani a ina so in je nan bayan layi ne kisa akwai inda aka yi rasuwa kuma ba mu je ba muna ta ba ko shi ne ke so in je in yi musu taziya sai ka bari sai sadaka bakwai sai bakwai to mata fita sai da ni za a je to yayi sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye akwai matsala fa sakire shi gaskiya akwai matsala lafiya me faru matsalar ki kira ni akai aka faɗa min wai auren abida ya mutu yaushe ah, to ai dama ita rayuwa haka take duk abin da za a ce ba za a gina shi kan turbar gaskiya ba mm. to ba babu inda zai je ko ya je ma zai dawo auren da ko sati ɗaya ba ba ko sati ɗaya ba da auren nan ba <laughs> to ai kaɗan suka fara gani a da yaushe 'ya'yansu su ne 'ya'ya Ƴaƴan wasu ba ƴaƴa ba ne ba to ibtila'i kaga ku yanzu suka fara haɗuwa da shi yanzu tana ina tana gida ka san ma wani abu an tabbatar min cewa tana ɗauke da cikin an sakire reshi an kama ganye an sakire an kama ganye Saki reshi kama ganye sakire kama ganye sikire shi kama ganye sikire shi kama ganye sikire shi hmm, kama ganye ban dalili ba sakire shi an kama ganye banga sakire shi an kama ganye ba gashin wanci a ce wai za a yi kitsan wanci an sakire shi an kama ganye na ga tun da garin Allah ya waye duk da ke akwai wani annuri annuri da wani ne mutum ne shi ne ke fara fara mu. kai a kan gane ina cikin farin ciki. A'a, to kashi na gaya miki? <laughs> Eh, ai na riga na lura ne shi yasa na gaya miki hakan ai. Ne ne ke faruwa ɗan garin da Allah? <laughs> Ni kunya na shi kuma ina son faɗa mu. To kunya me? Ko so ke sai na baki cikin ne? dama ka san shi abu mai muhimmanci an kuɗi ake kaɗa sa. Naira dubu biyar tana nan tana nan. Allah Allah kin kati. Mm, na san in na faɗa ma ya fi dubu biyar. Ko to da Allah dan jamun rai. <laughs> na ce ma zan asibiti. Eh, kai. Na je asibiti. likita ya ce ya mu mai kina jamar <laughs> Allah to kin ga zo nan ki zauna zo ki zauna to ai ban gama a ah, bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani ke da aiki kuma ai an gama zauna zauna zauna ke da ki ƙarin aiki a gidan nan to ba dai ke ba <laughs> sai dai yar aiki kin san yadda nake so in samu ɗakuwa kin san yadda nake so Allah ya bani da alhamdulillah Allah na gode maka to yanzu mun sanya ma namiji ne ko mace ne Ko wani ko yanzu dan Allah an kayar nan ma wani suna za a samu ko kuma mace ce wani suna za a saka mata namiji hmm. eh to gaskiya ne ni kuma ni dole Allah ya bani ma ina so eh Ma misali yanzu idan a ce namiji ne wani suna za a samu in mace ne kuma wani suna za a saka mata <laughs> eh to ka bari ga gama da Allah ya sauke mu lafiya ni ki gaya mu yake so dan Allah ki gaya mu duk abin da yake so ni kuma yake zan kawo miki saboda ina cikin farin ciki ina cikin murna kai nake so illallah na fasa fitan ma gaba ɗaya yau <laughs> Allah ba inda dole in zo in kula da ki dole in zauna in kula da ki yau na waya ta ciki bari in yi waya Ni fa yau yara su kullum wannan. Wanki ma nake so in tashi in yi. Kice wanki za mu tashi mu je mu. Ai tare za mu wankin ai. Eh ina kan suke. Tashi dan Allah mu je mu haɗa tashi. Kaga. Eh? Eh mana. Ana wani irin azarbaɓi ne. Ban gane azarbaɓi ba. Ɗa. Kin san yadda ɗa ko yake da daɗi. Sakire shi kama ganye, sakire shi kama ganye. sakire shi kama maganye sakire shi kama ganye to alhamdulillah ai kina ji na daman wannan ranar nake so Allah ya nuna min Allah ya nuna min kin ga yanzu gashi an kawo kudin auren ki abin nake so da ke dan Allah ki yi kokari ki ƙara tarbiyyar da na ƙara miki ki bi shi sau da ƙafa ku zauna lafiya ita waccan shashashar wai da ake cewa menene a sari kwarkwarar da ce ne ake cewa ko menene ta karin maganar mutane ke yar gata ce a gaban uwarki kike a gaban ubanki kike kuma a gidan ubanki kike ita fatan tana gidan ubanta ba ta da uwa a cikin gidan nan saboda haka bora ce kina ci na da kyau ki yi kokari in kin yi auren nan ki zauna lafiya da mijinki kin ga da yadda muke zaune da babanki ko ina yi bari na bari in kika wannan kin gama komai sai a ce asiri kika yi masa wallahi ba asiri ba kun makarci gama nan muna hirar da shi a waje mhm. sai ta fito tana lekowa ko me take so ta gani ma ni ban sani take lekowa ke <laughs> kai kin sani ai saboda ba ta da saurayin shashasha ce shi yasa take bakin ciki in kina zancen za ta ringa zirga zirga tana da to saboda haka duk leƙen da za ta yi miki don kina zance ta baya ta rago ne ta gaba ta malalace tun da bola ce ba ta da zuciya kuma ba ta da samari ga bakin jini kamar mujiya saboda haka na gode miki ki ci gaba da nuna masa soyayya daidai bakin gwalgwado kin ji ya albarka Allah ya miki albarka a'a ya mai kama da uwarta <laughs> kai umma kin iya zancewa ai dole ai duk wanda ya same ki wallahi tallahi ya gode Allah kuma saboda haka kin ga yadda muke da yaran ki zaman lafiya ina yi bari na bari to ki ma ki dauka kin san an ce ya idan ta je gidan miji abin da ta ga uwarta tana yi shi za ta yi to ki dora akan abin da nake kin ji Allah ya miki albarka ki je ki ce mata in ji ne ta tashi ta je ta ebo wannan wankin ta wanke in kuma ba ta yi ba nazo sai na da ke ta ai umma ba ko ke ta yi ba zan kara tawa a kai je ki kara mata ai ta shiga uku a gidan nan wallahi za ta hana kuranta maza da ke kwara mata ruwa ta taso wannan uban wanke ita za ta wanke shi kuma ba sabulu za ta wanke kuma sai ya ayi Allah ya alhamdulillah Allah ubangiji ya sa ƴaƴana suka taso a gabana Allah ban da da wuri sha sun kawo ƙarfi kuma ga shi abin da hajji ke nunawa ni da kaina ne zan kwarar da su ana abin da Allah godiya ne inda abida ta sami idan insha Allah ɗaya ma hankali za ta samu dama abin da ake bukata cikin sha'anin aure shi nagarta ake nema da tsari da mutunci tun da wani yaron ɗan nagarta ne ba ya bari za mu yi yoyoyo ba haushe ke cewa da haihuwar yoyoyo gara haihuwar haihuwar kwara sannan allah zai da allah ba da ɗaji da wannan nagari ita ma allah maka masa nagari wallahi ni ma kullum addu'a nake Allah ya nuna min ranar da son na aure da Abida cikin kwanciyar hankali cikin farin ciki ko ba haka ba amma ni wancan ba abin da ya shafe ni ko ta auri ko ka ta auri wannan ya rage nata inda ya mai zafi Allah zai kai abida a sa a cikin gidan mijinta a zuwa da take ta ike ma Maryam haba mari haba mari zaman da muke yi da shi muna zama ne na kafirai ko jahilai in goman jahilai wanda ba su san da hmm. yaya wannan wani irin magana kike yaya ina uban yarinya da na haife ta a cikin ciki yarinya da aka danka miki amana kuma kin zauna da uwata ba kin zauna da ita kuma ta zauna da ke lafiya kaddara ta janyo mata muka rabu da ita shine yanzu zaki buɗe baki a gaba na kici in ta samu miji ko ta samu ba yanzu ko akan hanya ne da girman Allah mutum ya zo wucewa zai aure da ita kika ce ko ta samu ya ko ta samu miji ba babu ruwanki ya kike zan da cikin zuciyarsa gaskiyar magana ni da mafawar taɓa amanar yan nan ba ban karba amana ta ba domin amana wuya gare ta Allah ya gani kai karba to ki karba amana ba ni na karba ni na rike ta amma saboda rashin kunya ko rashin kirki irin naki ina zaune a gaban ki kice ta samu miji in ma bata samu miji ba babu ruwanki to ana san babu ruwanki a ciki ai to ai an ce wai da arziki a garinku gwara a gidanku a gidanku ma a ɗakin ku dakata a'a to ni da ni da abira da kowace ce maki ko tsoto ta ne ni lafiya kalau ne ni ƴaƴana ne ni na su ke kuma babu wanki su tunda kin wancan babu wanki da shi babu wanki tashi zan yi sabon titi. Ina gidan Hajiya Fatima ƙawata. Allah Allah. A'a, Hajiya Fatima? Ɗauke mai kiban nan. ba mai haƙorin Haji ba. To, ke san sabon titi kusa da shagon Ibrahim da muke kai ɗinki? Kuma na je gane To idan kika je shagon Ibrahim, ki kirga gida na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar shine gidan. Za ki gan shi fin kalo ne gidan. Kin gane? Ki shiga ki sallama ki ce wai ni na aiko ki ina Hajiya Fatima. ki zaɓi zannuwan gado take sawa masu kyan gaske ki zaɓo kala biyu wanda ya miki kin san an ce mai kwamin ido da wuri yake fara kuka wari mu fara tanadi ko kina ji na ko in kin je kuma ki ce ta bada kuɗin adashi gobe za a yi ɗauka taɓi jan ba don haka na dage ba ai Allah da bikin nan sai an yi komai an gama ya sai rai tsamar ta sai an yi insha Allah kina ji na dan Allah kai ki zauna dan Allah kin ga babanki bai san kin fita ba bai san na aike ki yanzu yana shigowa cikin gidan nan in bai ganki ba ya ringa sababi kenan ya ringa yi min tashin hankali ki je yanzu na ki ki dawo sakire shi kama ganye ragon azanci in ka gane ba kai wasa warware tanadi ba ido ya kau kulli ba ya tadawa mai dugo na hanji shi ke da ganewa sawarware gonar kai shi ke ta nomawa sawarware don babu ranar da za a ruruwa sawarware mm, an sakire shi an kama ganye an sakire shi an kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi an kama ganye ban kadari baba sakire shi an kama ganye ba gashin wanci a ce wai za a yi kitsan wanci an sakire shi an kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye ragon azanci in ka gane ba kai wasa warware tanadi ba sikire shi kama ganye sikire shi kama ganye sikire shi kama ganye sikire shi kama ce wai za a yi kitsan wance an sakire shi an kama ganye ke har abada me yasa ba ki ji na aike ki tare baban ki bai sani ba amma kika je kika nemi ko kika zauna wallahi ba na son irin wannan shashanci ki fita ido na kifta kin ci ko umma fa ba zama ba to me kika yi kawai ina tsaye sai wani mutum ya zo yana ta min ban gane wani mutum ya kika da shi ba ke ki kiyanin ki yayi ki kin manta an bada ke ana shirye shiryen auren ki har zaki tsaya da wani kato a hanya wallahi karki kuma ranki zai ba umma kawai ya zo ni ya sha gabana da mota me me mota ne mutumin eh. to to ina jinki tun ga kudin ma ne <laughs> don Allah da gaske ke yi la la la daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas alkur'an ina jin goma ne biyun makalewa ya ajiyo garin zarowa daga haɗuwa ɗauko wannan kuɗi ya baki alhamdulillah allah na gode maka irin wannan nake so yanzu labari zai sha bamban kin gane me nake nufi za a mai da hannun agogo baya a irin wannan muke so mu samu arziki mu ci arziki mu bar shi a mazauninsa yanzu kin san me karke duki ga wannan baban naki yana tafa da da kayan ciki yanzu yana ganin wannan kudin tashin hankali zai kama ke shiru ki masa fatancen gidan ku amma ya dai bani lamban wayes yawa ya gari da ina da ke shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye ragon azanci in ka gane ba kai wasa warware na ba ido ya kawo yau nake son sani mariya a cikin kayan ɗakin nan na abida babu abin da ya rage ba a siya ba gaskiya komai an haɗa shi na ɓangaren ka da na ɓangare na komai mun tanade shi amma ni gaskiya malam ina neman wata alfarma dan Allah dan annaba a daga bikin nan zuwa wani lokaci a daga biki mm. to don dali mm. malam ba zan boye maka komai ba kuma ba zan rufe ka ba yaron nan ba na gari bane ba saboda haka ai dan yi hakuri zuwa wani lokaci tukunna ai mariya tsaki duk lokacin da kika ji an ce a daga aure mm. to biyu in ma dai a samu ɓangaren anwa ba su gama shiryawa ko kuma ɓangaren amarya ba su gama shiryawa kuma ni yanzu na tambaye ki kika ce da ni komai an gama su siyi babu abin da ban siya ba wanda ya shafi na mata ba abin da ba ku siya ba kuma bangaren angwayen nan ni ba su taba cewa da ni suna da wurin shiri ba a kan ranar da aka yi kade suna nan a kanta to don dalili za daga biki kana ji na malam kawai na gano yaron nan ba sa auren ɗata bane ba kuma ba ajinta bane ba dan Allah ayi hakuri kina son mutum ne dumi mutum banza ba na gari ba ba mutumin arziki ba kuma mutum ba na gari ba haka kike so ki mai dumi gaskiyar magana ba za wa ɗata auren dole ba wannan aure a bar shi mu mata ne mu muka san me yake tafiya ka bar auren nan tukuna zuwa wani lokaci. Oh, bari na ugo su ta ta magana. to faɗi ba ta yi ba dole shi ne shi shi wannan ni ba ma hana ka karatu ba amma gaskiya ni ba za wa yata auren dole ba aure kuma sai an Sakire Ina ta magana a gidan shi, ya kamata ki ci wani abu mana. To ba kunni ke jin magana ba, ai ina jin ka. Ko kuma kaga kana magana ni na tafi na kyale ka ba ina tsaye ba. duk abin da za ka faɗa faɗa ina jin ka tun da dai ba tafiya ne amma dai kin san babu daɗi mutumin da ya taso zo wurin ki kuma kin san waye ne kuma kin san da magana da na zo wurin ki amma in dinga magana kin shiru kin kyale ne. ko na miki wani laifi ne abida najib ne fa najib ɗinki ne wanda kika sani shi ne yake magana a gaban ki shi najib ɗin shi wane ne ai na san da najib nake tsaye wannan wani irin abu ne gara idan na miki laifi sai ki faɗa min ko ba haka ba amma ni na san mu muke wani laifi babu wani abin da ya haɗa mu da ke amma ina zo sai magana nake kina ta yatsine yatsine kina ta ga gatsine babu kyau ba daɗi ni babu abin da kama auren ki ba nake so in yi abida ya kamata ki san da wannan ko ba aure ba ido ya kan kulli ba ya tadawa mi dogo na hanji shike daga an kama ganye bankadari baba sakire shi an kama ganye ba gashin wanci a ce wai za a yi kitsan wanci sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye sakire shi kama ganye ragon azanci in ka gane ba kai wasa warware tanadi ba ido ya kan kulle baya ta dawa kin san abin da ya sani kenan